أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari biyu da ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta yi daidai da sha wato 31 ga watan goma sha biyu na shekara ta 2012 a za mu tashi darasi na biyar a cikin karatun da muke a littafin sharh usulil iman na sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahmatullahi alaih za mu tashi al-imanu bil yawmil akhir wannan shine ginshike na hudu rukuni na hudu a cikin rukunan imani al'imanu bil akhir imani da ranar lahira ita ce wato ranar ƙarshe al’yomul akhir ranar ƙarshe yawmul ƙiyama, ranar tashin ranar tashin alqiyama ba a sun nasu fihi lil hisabi wal jaza ranar da ake tayar da mutane a cikinta domin a yi musu hisabi kuma a yi musu sakamako hisabi shine binciken ayyuka aljaza kuma sakamako akan wato abin da ya bayyana na wato binciken da aka yi na ayyukan bayi wa miya bidhalika li annahu la yawma ba'da abin da yasa aka kira ta yawmul akhir saboda babu wata rana bayan ta ita ce rana ta karshe babu wata rana bayan ta haythu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim ranar da 'yan aljanna za su tabbata a gidajensu 'yan wuta za su tabbata a gidajensu shikenan an gama ranaku baki ɗaya sai kuma wato rayuwa wadda take ta daban wadda take ta dawwama wadda babu mutuwa bayan ta wal imanu bil yawmil akhir yatadammanu thalathata umur imani da ranar lahira ya kunshi abubuwa guda uku al awwal na farko al imanu bil ba'th imani da tashin wato da tashin mutane bayan mutuwarsu wa huwa ihya'ul mauta shine rayar da matattu hina yunfakhu fi sur an-nafhatu thani an thaniya yi lokacin da ake hurawa a cikin kaho hurawa ta biyu fa yaqumu nasu li rabbil alamin sai mutane su tashi domin tsayuwa gaban ubangijin talikai hufatan wato suna hufatan ghayra mutana'ilin suna wato masu marasa takalma ba su da takalmi uratan ghayra mustatirin suna tsirara ba suna da wata sutura a jikinsu ba ghurlan ghayra muhtaninin suna wato loba ba suna waɗanda suke anyi musu kaciya ba qala Allah ta'ala ya Allah ta'ala yace kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fari farkon halitta haka muke mayar da halitta wa'adan alaina alkawari ne wanda muka shi muka wajabta shi a kanmu inna kunna fa'ilin haƙiƙa mu masu aikatawa ne wal ba'thu shi wannan tashi haqqun thabitun haƙƙi wato gaskiya ne tabbatacce ne dalla alaihi alkitabu was sunnah wa ijma'ul muslimin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai duk sun yi nuni a kansa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku kuma bayan wannan wato bayan wannan rayuwa lamayitun haƙiƙa ku masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku kuma ranar alkiyama za a tayar da ku wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan ghurla za a tashi mutane ranar za a tara mutane ranar alkiyama suna marasa takalma kuma waɗanda suke da loba babu kaciya tare da su muttafaqun alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito wa ajma al muslimuna ala thubuti musulmi sun yi ijma'i akan tabbatar wato tashin alkiyama wa huwa muqtada al hikma wanda kuma shine abin da hikima take hukuntawa haythu taqtadi an yaj'al Allah li hadhihi al khaliqa ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi ala alsinati rusulihi yanda Allah maɗaukakin sarki domin hikima tana hukunta cewa Allah ya sanya ma wannan halitta wato makoma wurin dawo wanda za a makoma wanda zai musu sakayya a cikinta akan abin da ya kallafa musu su aikata shi a harsunan manzannin Allah Allah ta'ala ya ce ma hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna tsammani mun halice ku ne sasakai da wasa da kuma kan cewa ku ba za a dawo da ku ya zuwa gare mu ba wato hikima tana hukunta kan cewar mutane za a mayar da su ya zuwa ga Allah domin a lokacin ne sakamako zai bayyana tunda Allah ya ce a yi a bari saboda haka lokacin da za a ga natijar waɗanda suka yi sun dace da umarnin Allah da wanda suka saba ma umarnin Allah a ga bambanci tsakaninsu dole sai ba a nan rayuwar ba ne tunda nan rayuwar ba lokacin jaza'i ba ne tunda za ka ga wani ya rayu ga baki ɗaya akan saba ma Allah kuma ya mutu ba abin da ya same shi inda a nan ne kaga kenan umarnin da hannun da aka yi masa da tsoron da aka bashi da ce masa ka ka yi yi ka yi sai ya zama to tamkar ya sha kenan to wannan bai dace da hikimar Allah ba in an yi haka sai ta zama to rayuwar ba ta da ma'ana aiko da manzannin ba shi da ma'ana to don haka hikima tana hukunta kan cewa a samu ranar alkiyama wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad lalle wanda ya wajabta maka alqur ya farlanta alqur'ani a gare ka wato ya farlanta maka isar da sakon alqur'ani da aiki da shi laradduka ila ma'ad lalle mai dawo da kai ne ya zuwa ga makoma athani al'amari na biyu da imani da lahira ya kunsa al-imanu bil hisabi wal jaza imani da hisabi da sakamako yuhasabu abdu ala amalihi za a yi ma bawa hisabi akan aikinsa ma'ana za a bincike shi a ce me yasa kai kaza ranar kaza lokaci kaza ka aikata kaza me yasa kai wa yujaza alaihi kuma a yi masa sakamako akan wato natijar wannan binciken da za a yi masa wa qad dalla ala dhalika kitabu was sunna wa ijma'ul muslimin shi ma wannan littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai duk sun yi nuni aka ijma'il musulmi sun yi nuni akan sun tabbatar da wannan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Lallai makomansu ya zuwa gare mu ne sannan kuma hisabin su yana za mu musu hisabi kenan wa qala kuma Allah ta'ala yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yazo da kyakkyawan aiki to yana da goma tamkarta wato yana da rubi goma na kwatankwacin wannan kyakkyawan aiki. wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda yazo da mummuna ba za a yi masa sakamako ba sai da gwargwadonta wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba saboda haka wannan ya nuna cewar akwai wato za a bincika a gani kana da hasanar a bincika a gani kana da hasana din domin a baka goma goma kwatankwaciyarta kana da mummuna domin a yi maka sakamako da daidai ma wannan mummuna saboda haka kaga wannan shine sai an yi hisabi sannan za a yi jaza'i da kuma a takidin wannan da cewa wahum la yuzlamun kore zalunci ya nuna kan cewa za a yi wannan hisabin da adalci ne wa Allah ta'ala kuma ya ce wa nadha'u al-mawazin al-qist li kuma za mu sanya ma'auna na adalci a ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shai'a ba za a cuci wata rai da wani abu ba wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha ko da kwatankwacin kwaya ce ta komayya za mu zo da ita domin a yi masa hisabi a kanta waka kafa bina hasibin ma da mun wato mun isa mu zamanto masu yin bincike masu hisabi domin wannan yana ɗaya daga cikin wato abin da yake bayyana ƙudurar Allah yadda zai tara mutane tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta ga baki ɗaya ya musu bincike ya musu hisabi a lokacin da kuma an ce zai a gabaki ɗaya a wuni ɗaya ne Allah ta'ala zai yi wannan hisabin komayya wata kwaya ce kamar abin nan kamar kwaya ta kamar kwayar zarra wadda yake sai dai ka rinka ganinta a cikin rana rana ta haska ta amma ba za ka iya ganinta ba wa ani bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya dada da su annan abin da ake nufin aka ce radiyallahu anhuma wato da shi ibnu umar da umar din duk sahabbai ne saboda haka ishara duk wani daga cikin sahabbai da kaji an ce radiyallahu ma to da shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yudni almu'min Allah madaukakin sarki yana kusantar da mumini fa yadau alaihi kanafahu sai Allah ya sanya masa suturarsa suturar Allah yasturuhu wa yasturuhu ya masa sutura ya suturce shi yanda ba wanda zai sani ba wanda zai gani ba wanda zai ji fa yaqul sai ya ce masa a ata'rifu ba kaza ka san zunubi na kaza A ata'rifu ba kaza ka san zunubi kaza fa Kulu na'am ay sai ya ce ina sani ya ya ubangiji hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya sanya shi ya tabbatar masa da zunubansa ya ga duk zunuban ya gaya masa yayi ikrari wara'a annahu qad halaka yana ganin cewa halaka ya riga ya halaka qal sai Allah ya ce masa qad satartuha alayka fid dunya nayi nayi maka sutura a rayuwar duniya kai ba wanda ya sani sai ni wa ana aghfiru laka ali laka al yawm to san ni kuma a wannan rana zan yafe maka su zan gafarta maka wa yuta kitabu hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukansu ayyukansa wa ammal kuffaru wal munafiqun kafirai ku da munafikai fayunada bihim ala ru'usul khala'iq sai a kira su a bisa shaidar halitta baki daya a yekuwa da su a yayata su haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin waɗannan su ne waɗanda suka yi ma ubangijin su ƙarya ku tattara hankalinku ku ji tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimin wato sai a tona musu asiri kowa ya san halakarsu kowa ya san watsewarsu kowa ya san taɓewarsu Allah ya kiyashe mu muttafaqun alaihi wannan hadisi muttafaqun alaihi wa sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bi hasanatin fa amilaha duk wanda ya niyyar aikata kyakkyawan aiki sai ya aikata kyakkyawan katabaha Allahu hu ashiru hasanatin ila 700 dha'ifin ila adha'afin kafira Allah zai rubuta wannan kyakkyawan aiki a wurinsa ayyuka kyawawa guda goma har ya zuwa ga riɓi ɗari biyar har ya zuwa ga riɓi masu yawan gaske wato a riɓanya masa sama da ɗari bakwai ɗin ma wa anna man hamma bi sayyi'atin fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida wanda kuma duk yayi niyyar aikata mummuna sannan ya aikata to za a rubuta masa mummuna guda daya shi yasa ake cewa to turkuwa da wanda wato ɗaiɗaikunsa suka yi rinjaye akan abu ɗinsa abinda ake rubanyawa a ce mutum duk da haka ya yi kyawawan ayyuka ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har sun fi wato ruɓi ninkin ba ninki na kyawawan ayyukansa Mm. to kaga duk ta yaya za a tabbatar da wannan duk sai lokacin hisabi duk wannan dalilai ne akan yin hisabi wa qad ajma al muslimuna ala ithbat al hisabi wal jazai ala al a'mal musulmi sun yi ijma'i akan tabbatar da hisabi da sakamako da yin sakayya ala al a'mali akan ayyuka wa huwa muqtada al hikma kuma wannan shine abin da hikima take hukuntawa fa inna allaha anzala al kutub domin Allah ya saukar da littattafai wa arsala rusul ya aiko da manzanni wa farada alal ibadi qabula ma ja'u bi ya farlanta ma bayi su karbi su imani su aiki da abinda annabawa annabawa suka zo da shi wal amala bima yajibu al amalu bihi minhu kuma su aiki da abinda aiki da shi ya wajaba wa aujaba qital al mu'aridin la ya wajabta yakin waɗanda suke wato fito na fito suke yaƙi da abinda Allah ya saukar wa ahalla dima'ahum yace jinin su ya halatta wa dhurriyatihim yaransu ‘ya'yansu ma sun halatta a da su bayi wa nisa'ahum matansu sun halatta a mai da su bayi wa amwalahum dukiyarsu ya halatta ta zamanto wato ganima falau lam yakun hisabun wala jaza'un lakana hadha min al da a ce babu hisabi babu sakayya da duk wannan sai ya zamanto wasa kenan ake duk irin wa'annan abubuwan da Allah ya yi inda babu hisabi da jaza'i wanda kowa zai gani yaya su waɗanda suka yi aiki da abinda da manzanni suka zo ya ƙarshen su yake yaya suke a wajen Allah su waɗanda kuma suka saba har Allah ya ce ai musu abin da ake musu yaya suke a wajen Allah duk ba zai wannan ba zai bayyana ba sai da hisabi sai da jaza'i inda babu da sai ya zama to duk abin da aka ce ayi ya zama to kamar drama kenan shine ai wasa kenan kamar drama kaga shikenan kamar yadda ake yin wasan kwaikwayo a zo a san kwaikwayo a gama a gani ai dariya a wasa ka san shi ne ake to rayuwar duniya ita ma kamar wasan kwaikwayo ce kalla Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin yi wasa biyu na ar-rabbul hakimu anhu wanda shi kwa wasa ana tsarkake ubangiji gwani mai hikima ga barin yinsa wa qad ashara Allah ta'ala ila zalik bi qawlihi Allah ya ishara ga wannan da faɗinsa sa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wallahi za mu tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su su ne waɗanda aka aiko da manzanni zuwa gare su wala nas'alan nal mursali. kuma wallahi za mu tambayi manzanni fala na alaihim bi ilmin kuma zannan kuma wallahi za mu ba su labari da ilimi da sani wa ma kunna ghaibin mu ba fakakku ne daga abin da yake gudana ranar alƙai saboda haka kaga wannan shine hikimar al-hisab wal jaza lokacin ne da Allah zai ba da labarin bi ilmin kan abin da ya faru tsakanin manzanni da wanda aka yi aike zuwa gare su athalif abu na uku da abubuwan da imani da wato ranar lahira ya kunsa al'imanu bil jannati wannan imani da aljanna da imani da wuta wa annahuma al-ma'al abadi lil khalq da kuma kan cewa su ne makoma ta dindindin ga halitta fal jannatu darun na'im ita aljanna ita ce gidan ni'ima allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin wadda Allah ya tanade ta ga mu'minai muttaqin masu tsoron Allah alladhina amanu bima awjaba alaihim al-imanu bima alaihim al-iman bihi waɗanda suka yi imanin da abin da Allah ya wajabta musu su yi imani da shi wa qamu bi ta'ati Allah wa rasuli suka tsaya da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukhlisina lillah suna masu tsarkake ibada ga Allah muttabi'ina li rasuli ma suna masu biyayya ga manzansa fiha min anwa'in na'im a cikinta akwai dangi daban-daban na ni'ima ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar bai taba arsuwa a cikin zuciyar mutum ba wato duk irin imagination din da zaka yi duk irin tahayyul din da zaka yi ka suranta kan cewa irin abin da ake yi na ni'imar aljanna bar kai ma kai kwatankwacin sa anan zuciyarka ba zai taɓa darsuwa a cikin zuciyarka kai irin abin da ke cikin aljanna ba Allah ya sha makance shi ba za a taɓa ganin sa ba ballantana har a yi har a yi kamar sa ba za a yi mafarkin sa ba ma ballantana har ya darsu a cikin zuciyarka kai irin wannan قال الله تعالى الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني سكي أيوكا نغري ula'ika hum khairul bariya waɗannan su ne wato mafiya alkhairin halitta jaza'uhum inda rabbihim jannatu Sakamakon sakamakonsu a wajen ubangijinsu su ne aljannatai na wato na dawwama aljanna ma'anarta ita ce wato lambu ƙorama saboda abin da ke cikinta na wato kayan marmari da inuwa da bishiyoyi da kuma wato tsuntsaye da dukkan wani abu wanda yake mai sanya zuciya ta nutsu da shi tajrimin hatihal hal anhar waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta na fiha abada suna masu dawwama a cikinta har abada radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da Allah Allah ya yadda da su su kuma sun yadda da Allah zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ga duk wanda yi khashiya wato ya ji tsoron ubangijinsa kenan wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu amalu. wato rai wani rai bai san abin da aka ɓoye ma 'yan aljanna ba min ƙurrati ayyun daga abin da yake sanya wato sanyin idaniya sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa abin da ake nufi da sanyin idaniya a kinaya ne na kan cewa abin da yake sanya farin ciki da jin daɗi kamar yadda kishiyarsa shine zafin idaniya yaushe zafin ido yake zuwa kwararar hawaye da kuka wato duk abin da zai zama to ya sa ido ya sanyi shine ma'ana yake zai sa wato kishiyar kuka ta zo mutum shine farin ciki shi yasa shine ma'ana qurrata a'yun wa amma nar ita ko wuta Allah ya kiyashe mu da ita fa hiya darul azab ita ce gidan azaba allati a'addaha Allah ta'ala lil kafirin adh-dhalimin wadda Allah ya tanadi ta ga kafirai az-zalimai alladhina kafaru bihi wa asaw rusula waɗanda suka kafirta da Allah kuma suka saba ma manzannin Allah fiha min anwa'il azabi wan nakal a cikin ta akwai nau'i na azaba da akwai nau'i na azaba da ruko na Allah ma la yahturu alal bal abinda bai taba darsuwa a cikin hankalin mutum ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wadda aka tanade ta ga kafirai wa qala yace inna a'tadna lil zalimin nara mu mun tanadar ma azzalimai wata wuta a ahata bihim suradiquha da wato bangwayenta suka kewaye su wa in yastaghithu idan suka nemi wato a kawo musu dauki yughathu bima'in sai a kawo musu sai a kawo musu dauki da wani ruwa wannan ruwan kalmuhul kamar wato narkakken darma ce yashwi wujuh yana soya yana soya fuskoki yayin da mutum ya kusantar da shi zuwa gare shi saboda tsananin zafin sa soya soya fuskar sa bi isa sharabu tur da wannan abin sha wa sa'ad murtafaqa ta mugusta a wajen a wajen wato gida. ina kishin gida? tunda kishin gida alama ce ta jin daɗi to wanda ko ya zamanto nan ce wajen kwanciyarsa sa nan ce aka ce zai gida? tur da wannan wato tur da wannan wajen kishin gida. Allah ya kiyashe mu wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah ya tsine ma ya tsine ma kafirai kuma ya tanadi wuta ta sa'ir a gare su wato as mai tsananin kuna kenan khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin ta har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba sa samun wani majibinci wato wani masoyi wanda yake zai ce kada a wanda yake zai fanshe su ya kwace su daga cikin azabar ya fitar da su wala nasira ba sa samun mai taimako wanda zai hana a yi musu azabar yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar a ranar da ake jujjuya fuskokin su a cikin wuta yaquluna suna cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula kai can mu ina ma a ce da mun bi Allah mun bi manzon Allah wa yaltahiqu bil iman bil al akhir al iman bi kulli ma yakunu ba'da al maut yana daga cikin abin da yake wato saduwa da imani da ranar lahira imani da dukkan abin da zai zo bayan mutuwa shi ma yana daga cikin jinsin imani da lahira yana daga cikin jinsin imani da gaibu da ya wajaba mai imani da shi misal misali wato ba du zai kawo ba misalai zai kawo fitnatul qabr fitnar kabari ma'ana jarabawa bala'in kabari alfitna shine bala'i ibtila'i ibtila'in kabari bala'in da ke cikin kabari wa hiya su'alul mayyit ba'da dafnihi shine tambayar da ake yi ma wato wanda ya mutu bayan an binne shi an rabbihi akan akan ubangijinsa wa dinihi da addininsa wa nabiyihi da annabinsa domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga an binne mumini daga an binne daga an binne wanda ya mutu an gama rufe shi hatta yana jin karar takalmansu suna tafiya sai mala'iku guda biyu su zo sai su zaunar da shi wannan rayuwa ce ta barza ba rayuwa ce ta nan duniya ba wadda ake motsi wadda ake numfashi wadda ake ci ake sha rayuwa ce wanda yake mutum zai za a zaunar da shi ruhin yana cikin jikin a nan wajen yake za a zaunar da shi yanzu kamar mutum a cikin mafarki yana kwance amma zai mafarki yana ta gudu ana tabinsa kuma yana ta gudu amma yana kwance ta abin da yake amma kuma abin da yake faruwa da shi kenan wannan misali ne misali ne na yadda rayuwar barzakh za ta kasance to a rayuwar barzakh daga zarar sun tafi sai su zo su zaunar da shi suna da sifa wadda take mai tsanani masu shidda ne masu ban tsoro masu ta da hankali sai su tambaye shi akan abu guda uku kawai wane ne ubangijinka menene addininka menene maganarka ga wannan bawan Allah da ya zo maka wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me kace wannan shine fitinar kabari ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu rinka neman tsarin Allah da ita kuma ita ce wanda ya tabbata a cikin hadisai wanda yake imani da ita yana daga cikin imani da ranar lahira fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah sai ya tabbatar da muminai da magana wadda take tabbatatta kamar yadda Allah ya ce a cikin alqur'ani yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhira. Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani muminai da magana tabbatatta a rayuwar duniya da kuma a lahira fa yaqul to mumini sai ya ce in Allah yayin da Allah ya tabbatar da shi rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa dini al-islam addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na kuma Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar sai ya ce in suka tambaye shi me kace akan wannan annabin sai ya ce shi bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ya zo mana da gaskiya kuma ne imani na bi shi wannan ba abu ne wanda yake zaka haddace shi ba tunda ba rayuwar duniya bace ba rayuwar duniya bace abinda ka rayu akai shine zai sanya ka bada ansa ka rayu akan imani sai ka bada ansar Ba baka rayu akan imani ba ba za ka bada amsar mu'minai ba wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah kuma zai batar da azzalimai fa yaqulu al-kafir kafiri sai ce ha ha ha ha la yace bai sani ba wa yaqulu al-munafiq aw al-murtab munafiki ko wanda yake shakka la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu naji mutane suna faɗan wani abu ne ma na faɗa kamar su wato bai yadda ba ana dai yi ne dan ya ga dai ana yi shi ma dai ya zamanto ya shiga cikin jerin gwano amma bai yadda ba na biyu azabul kabari wa na'imu azabar kabari da ni'imar kabari fa amma azabul qabr amma azabar kabari fa ya kunu dhalimin min al-munafiqin wal kafirin za ta tabbata ne ga azzalimai daga cikin munafikai da kafirai qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut da zaka ga azzalimai yayin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun mika hannuwansu akhrijoo anfusakum ku fitar da rayukanku al-yawma tujzauna azabal hum a wannan rana a yau za a yi muku sakayya da azabar wulakanci bima ta taquluna na alallahi ghayra al saboda abin da ku kasance kuna faɗa akan Allah wanda yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbirun da kuma saboda girman kan da ku kasance kuna yi ga bin ga barin bin ayoyinsa to kaga sai ya ce al tujzauna azabal a yau za a za a muku azabar wulakanci wato a yau ranar shiga kabari kenan ranar shiga kabari ranar da za su samu azaba ta wulakanci kenan kaga wannan ya tabbatar mana da cewa akwai azabar kabari da ake ma'azzalimai wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce fi ali fir'auna game da wato fir'auna da mutanensa annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna a shaddal aza. wuta ce da ake bijirar da su gare ta da safiya da kuma da yammaci wa mata taqumu sa'a a ran da kuma sa'ar alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna a ashadda al'azab sai a ce ku shigar da fir'auna da mutanensa zuwa ga azaba wacce ta fusko kowace tsanani kaga wannan azabar da take musu a wato kafin ranar alkiyama suna cikin azaba da ake bijirar da su gareta, da safe da kuma da yamma sannan kuma ranar alkiyama a shigar da su azaba wacce ita ce mafi tsanani wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim min hadisi zaid ibn thabit daga hadisin zaid ibn thabit radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace falawla allah ta tadafanu da ba dan kada ku ki binne juna ba da da'autullah an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu da na roƙi Allah ya jiyar da ku daga azaba daga azaba kabarin da nake ji in shi annabi sallallahu yana jin azabar kabari wataran ya wuce da wani kabari ya ce ane musu azaba ba azaba ce ake musu akan wani babban abu ba ɗayansu manci yake ɗayansu kuma baya suturta kansa daga bawan. sannan ya musu shafa'a ya yanki wato a ganyen a reshen dabino ya dasa shi a jikin kabarin ya ce la'alla za a sauƙaƙa musu azabar matsawar wannan abin bai bai bushe ba matsawar wannan reshen bai bushe ba wannan shafa'a ce ya yi ba a shi su zaga waɗansu suna sanya ganyen bishiya akan kabari wannan ba abu ne wanda yake zaka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan shi ne yake shafa'a kai ko ba shafa'a ba shi Allah shi ma kuma shafa'ar da Allah ya bashi shi ne gwargwadon da wannan ganyen da wannan reshen zai zama to ba busasshe ba za a sauƙaƙa musu azabar to na'am eh kwarai da gaske saboda haka wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kada ku ki binne juna ba da sai na roki Allah ya sanya ku ku rinka jin azabar kabari domin da idan kuka ji azabar kabarin da ni nake ji saboda gudun wannan tashin hankalin sai kan cewa kada ku binne mutum dan in kun binne shi tabbas zai zo ba san kowa ita azabar kabari ta rayuwar barzaku ce ko an binne mutum ko ba a binne ba wanda Allah ya azaba za ta sai ta same shi ko ina aka sa shi ko a cikin akwata aka sa shi ko an bar shi ne a bayan ƙasa ko an bar shi ne an jefa shi a cikin ruwa ne ko a ina yake thumma aqbala biwajhihi sannan ya fuskanci sahabbai da fuskar sa faqal yace ta'awwazu billahi min azabin nar ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta qalu na'udhu billahi min azabin nar muna neman tsarin Allah daga azabar wuta faqala ta'awwazu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari qalu na'udhu billahi min azabil qabr qala billahi min alfitani ku nemi tsarin Allah daga wato bala'i fitintunu ma zahara min hawa ma batan waɗanda suka na bayyane da waɗanda suke na ɓoye qalu na'udhu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma batan muna neman tsarin Allah daga fitinu wanda suka bayyana daga cikin su da waɗanda suka buya qala ta'awwadhu billahi min fitnati dajjal yace ku nemi tsarin Allah daga fitnar dajjal qalu na'udhu billahi min fitnatid dajjal muna neman tsaron Allah daga fitnar dajjal wannan yana daga cikin azabar addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka yi bayan tahiya da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu sallama daga dukkan sallar farilla hmm. domin mu samu tsira daga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin azabar kabari Allah yana jiyar da shi wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna bambancinsa da mu shi yasa a yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kuma kun yi dariya kaɗan da kun fita cikin sahara kuna kira Allah kuna kiran Allah kuna kiran Allah kawai ba za ku iya rayuwar ba ma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya rayuwa har ya zauna tare da mata da yara a yi kakaci a gabansa tare da duk saninsa da wannan abin yana daga cikin kamalan da Allah madaukakin sarki ya bashi salawatullahi wa salamu alaihi wa amma na'imul qabr shi ita kwa ni'imar kabari falil mu'minina sadiqin ga mu'minai take masu gaskiya qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Haƙiƙa waɗanda suka ce ubangijin ubangijinmu shine Allah sannan suka nemi tsayawa a kan haka Ta tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassaukowa ya zuwa gare su Allah ta hafu da kan cewa kada ku ji tsoro wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil janna ku yi farin ciki da aljanna Allah allati kuntum tu'adun wadda aka yi muku alƙawarin ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini an sanya shi bayan ya amsa wannan tambayar sai an nuna masa gidansa na aljanna yana ganin yana shauƙin cewa tashin alkiyama maza ya zo domin yana ganin ga inda zai tafi shi kansa wannan ya isa ni'ima banda kuma abinda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana zuwa masa na daga wato a a kyakkyawar iska iska mai jin iska mai daɗi ta aljanna da sanyin aljanna da zai rinka zuwa masa wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace falaula idza balagatil hulqum yayin da to me yasa yayin da wato rai ya zo ya iso makogaro wa antum hina idin tanzurun gashi kuma alhali a wannan lokaci ku kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu kuma mun fi kusanci da shi bisa ku Allah da mala'ikunsa sun fi kusanci da wannan bawa wanda yake wanda yake akan wato halin gargara bisa waɗanda suke zaune walakin la tubsirun sai dai ba ku gani mala'iku sun riga sun sauka sun zo falaura in kuntum ghayra madinin da a ce ku ba waɗanda ake muku wato za a mai da ku zuwa ga Allah bane ai muku hisabi tarji'unaha to kuma yadda wannan ran in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fa amma in kana min al-muqarrabin amma idan ya kasance daga cikin wato al-muqarrabin a makusanta bayan Allah wato as-sabiqin farahun to wannan yana cikin wato hutu wa raihanun da kanshi wa jannatu na'im da aljannan ni'ima wato kenan daga zarar yayi mutu din abin da zai samu kenan ila akhir sura zuwa ga ƙarshen sura shi yasa aka rawaito sayyidina usman yake cewa kabari in ma dai ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna ko rami daga cikin ramukan wutar jahannama wa anil bara'i ibn azib daga albara ibn azib radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fil mu'min akan mumini idza ajaba al malakaini fi qabri yayin da ya amsa amsar ya amsa tambayar mala'ikun nan guda biyu a cikin kabarinsa yunadi munadin minas sama sai mai kira yayi kira daga sama an sadaka abdi bawana yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna fi masa masa shimfiɗa daga aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi daga tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa me kofa wadda take zuwa ga aljanna qala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai wato kanshinta da iskarta mai sanyi ya zo masa wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi a yalwata masa a cikin kabarinsa iya gwargwadon wato haskensa rawahu ahmad wa abu dawud fi hadithin tawil ahmad da abu dawud suka rawaito shi a cikin hadisi mai tsawo kuma wato wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da mushahada take kawowa daga cikin karamat ɗin bayan Allah salihai kamar da daga cikin shuhada Uhud wanda aka binne su bayan shekara arba'in da aka haƙo kabarinsu daga ciki akwai Abdullahi bin Haram baban Jabir ibn Abdullahi bin Haram ya same shi yadda yake haka yake da ya cire hannunsa sai ga jini inda aka ji masa ciwo yana kwara bayan shekara arba'in bayan shekara arba'in yayin da waɗansu mutane sun riga sun zamanto ko ƙashin ma ya koma ƙasa amma shi Allah ya tsare shi ha kuma na taɓa ba ku kissar lokacin da ake yin hanyar kabarin da ya bi a hanyar da ta bi ta kabarin wali mai abin da mai bi a eh, katsina road wali mai giginya kenan ko inda ake ce wannan makabartar aka je ana tauna kaburburan mutane ana ɗauke su saboda hanya za ta bi ta nan wajen aka samu daga cikin daga cikin kaburbura akwai waɗanda suke zaka ga ƙasar zaka ga akwai wanda yake da likafaninsa yana nan akwai wani gaba wani aka gashi ne gabaki ɗaya ya rufe jikinsa wani kuma kabarin ya zama to yashi ne a inda yake Eh, wannan waɗanda suka yi su suka gaya mun kakana shi yake gaya mun lokacin da yana limamin masallacin waje su suka je suka yi wannan saboda haka wannan duk yana daga cikin alamomi da suke tabbatar da wato ni'imar rayuwar kabari duk da yake ba jiki ne yake jin rayuwar ba rai ne ruhi ne shi yasa ko da jikin ya riga ya zamanto a ƙasa ran yana nan saboda haka abin da yake tare da ran abinda yake samun ran na ni'ima ko na azaba zai zo masa walil imani bil yawmil akhir thamaratun jalila akwai fa'idodi masu girma a cikin imani da ranar lahira minha daga ciki al'ula na farko ar ragbatu fi fi'li ta'a kwaɗayi kan aikata aikin ɗa'a wal hirsu alaiha da wato hankolan ƙoƙarin yin aikin ɗa'a ɗin raja'a thawab raja'an li thawabi zalika al saboda ƙaunar sakayyar wannan rana yasa wanda ya imani da lahira ba daidai yake da wanda bai imani da lahira wanda yake ganin rayuwar iyakar ta kenan a nan duniya amma wanda yake yana da imani da lahira za ka ga aikinsa na bin Allah da gaske yake yi da gaske yake yi ba shi da ma'auni biyu in ta yi masa ya yi ɗa'a in ba ta yi masa ba ya watsa. Tun da ya san sakamakon ba anan yake ba a lahira yake saboda haka za ka gan shi mai gaskiya ne wajen ɗa'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai yake cewa sadaka wato hujja ce akan imanin mutum yayin da mutum yake ɗauko dukiyarsa maimakon ya zauna ya ji daɗin ta ya ɗauko ya bayar saboda Allah saboda me saboda ya yi imanin ya san kan cewa in ya je zai riske ta wannan dalili ne akan sa da ranar lahira saboda haka yarda da ranar lahira ita za ta sa mutum ya ayyuka waɗanda suke na ikhlasi الثانية نبي الرهبة من فعل المعصية صورو نأيكة سابو والربا بها biha, da kuma tsoron wato yarda da أيكم سابو yayin da mutum ya yi sabo ɗin ya ji kan cewa ya yi har ma ya je yana ba da labari da wannan sai don wani zai zamanto ya aikata shi ɗan ya rinjaye a kansa to bambancin mumini da ba mumini ba shi ne mumini ba zai yadda da ita yana barranta yana kubuta yana neman tsarin Allah daga sharrinta khaufan min iqabi zalika al-yawm saboda jin tsoron ukubar wannan rana shi yasa Allah ta'ala yake cewa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa amma wanda ya ji tsoron wato tsayuwa gaban ubangijinsa kuma ya hana rai daga abinda da take so yace kuma wali man khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya da aljannatai guda biyu na uku. tasliyatul mu'min yi ma mumini rarrashi amma ya futuhu min ad-dunya akan abin da yake kubce masa na rayuwar duniya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha da abin da yake kauna na wato ni'imar lahira da sakamakonta idan jarabawa ta zo ko kuma idan abin da kake nema baka samu ba sai ce to ai menene ma rayuwar duniya da Allah ma abin da din nake hankolan samu na samu din kuma ina samun ajali na ya sauka sai ga hankalin mutum ya kwanta sai ga mutum ya nutsu ba zai je maimakon ya je ya samu hauhawar jini ko zuciyar ta buga saboda dai shi dai Allah abin da ya kaddaro baka isa ba dole sai ya tabbata kana nema in ya ce ba za ka samu ba duk ƙoƙarinka duk iyawarka duk dabararka duk ƙarfinka ba za ka samu ba saboda haka wanda yake mumini ya yarda da ran lahira sai ya samu wannan sai ya lallashe sai ya sanya shi zuciyarsa ta nutsu waƙad an kafiru na alba'af kafirai sun yi inkarin tashi bayan mutuwa ba'adal mauti bayan mutuwa za'imina anna zalika ghairu mumkin suna riyawa cewa wannan ba zai yiwu ba wa hadha mu batil wannan riyawa tasu da wannan magana tasu ba tacciya ce karya ce dalla ala butlanihi hishar shari'a ta tabbatar da wato kuskuren da ke cikin wannan walhis da kuma ma abin da yake yau da kullum wal da hankali amma mina shar amma daga nahiyar shari'a faqad qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kafirai suna cewa ba za a tashe su ba qul wa rabbi ce ne musu i e, za a tashe ku na rantse da ubangiji na latub'athunna wallahi sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan kuma wallahi za a ba ku labari akan abin da kuka aikata wa dhalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne ga Allah kun ga wannan tana muhataban fitra ne Allah shi ne yake faɗa saboda haka wannan magana ce wadda yake za ta ba da tsoro ga zuciyar mutum ko da kafiri ne ko da ku bai imani ba zai ji tsoro ya ji kan cewa rabbul izza ne yake cewa ul bala wa rabbi la tub'a thumma la tub'a thumma thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allah yasir wa qad ittafaqat jami'ul as samawiyyati alayhi dukkan littattafan sama jami'ul as samawiyyati alayhi sun yi ittifaqi akan wato wannan dalili na kan cewar tashi bayan mutuwa ya tabbata wa amma his amma abinda ko muke muke mushahadarsa yau da kullum faqad ara Allah ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi ad-dunya Allah ya nuna ma bayinsa rayar da mutattu a wannan rayuwa ta duniya wa fi suratul baqara a cikin suratul baqara khamsatu amfila. akwai misali guda biyar ala zalika akan wannan Misali guda biyar wanda yake nuna kan cewa mutum ya mutu sannan Allah ya dawo da shi domin wannan ya zamanto abinda tarihi ya tabbatar mutane kuma suna tanakulinsa wannan ya zamanto shaida akan tabbatar rayuwa akan tabbatar cewa za a tashi bayan alkiyama za a tashi ranar alkiyama almisalul awwal misali na farko qaumu Musa mutanen annabi Musa hina qalu lahu da suka ce masa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu yadda da ba za mu imani da kai ba mu bi ka har sai mun ga Allah kiri kiri fa amatahumullahu sai Allah ya dauki ransu thumma ahyahum sannan ya tayar da su Allah ya turo musu da tsawa hmm. sai ta ɗauke rayukansu gabaki ɗaya duk suka mutu thumma ba min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sannan Allah ya ce muka tayar da ku bayan mutuwarku don ku gode ma Allah wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala mukhatiman bani Isra'il akan wannan ne Allah yake cewa yana mai zance da bani Isra'il yace wa idh qultum ya Musa ka tuna yayin da kuka ce ya Musa lan minalaka, ba za mu imani da kai mu bi ka ba hatta nara jihar har sai mun ga Allah kirida da muzu fa akhadhatkum as-sa'iqa sai tsawa ta wato ta kama ku wa antum tanzurun alhali kuna kallo Suma thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan mutuwar ku mutuwarku la'allakum tashkurun domin ku zamanto masu godiya wato ma'ana ku yi imani المثال الثاني مثال نبي في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو Isra'il. akan kissar wato wanda aka kashe wanda bani Isra'il suka suka kai kara suka suka husuma tsakaninsu a kansa fa amarahu Allah ta'ala an yadhbahu baqara Allah ya umarce su da su yanka saniya fa yadrubuhu fa yadribuhu bi ba'dha su doke shi da sashin da sashin wannan saniya li yukhbirahum biman qatalahu domin ya ba su labarin wanda ya kashe su wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala akan wannan ne Allah ta'ala yake cewa wa if qataltum nafsan fadara'tum fiha ka tuna yayin da kuka kashe wani rai fadara'atum fiha sai kuka yi jayayya akan wanda ya kisan wallahu mukhrijum ma kuntum Allah kuma lalle mai fitar da abin da kuka sance kuna ɓoyewa ne fa qul nadribuhu bi biha. sai muka ce ku joke shi da sashin jikin wannan wato saniya kadhalika yuhyi al-mauta kamar haka ne Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayatihi ya nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun dan ku hankalta wato kashi kisan kai akai a zamanin bani Isra'il wata aka je aka kashe wani daga cikin 'yan kabila na bani isra'il aka je aka jefa shi a unguwar 'yar wata kabila sai aka tumci 'yar waccan kabila da cewa su ne suka yi kisan kai su kuma suka ce ba su ne suka yi kisan kai ba sai suka aka tafi ƙara wajen annabi musa ana zuwa wajen annabi musa sai ya ce to allah ya ce ku yanka saniya mun zo kai mana shari'a akan an yi an yi kisan kai sai ka ce ko mu yanka saniya ina alaƙar yanka saniya da kisan kai ya ce ina neman tsarin Allah da na zamanto cikin cikin jahilai suka yi ta tambaya kan sifar suka yi ta tambayar kwakwa suka tsananta Allah ya tsananta musu da kyar suka samu saniyar sai da suka ji jiki wajen biyan kuɗinta sannan suka same ta da suka sannan da suka yanka sai annabi Musa ya ce to ku ɗauki sashin saniyar ku doki gawar da sashin saniyar suna dukansa suna dukan gawar da sashen saniyar ba faɗo wani sashe ba ne karfata ce cinya ce ina ne da aka doke shi sai kawai ya miƙe ya ce wani shi ya kashe sannan ya koma ya kwanta ya mutu wannan abu ne tabbas a cikin kissan bani isra'il shi yasa kaga a har yanzu yahuda duk kafircin yahuda sai dai wanda yake baya addini don suna nan da yawa sun mafi yawa yahudawa wanda ba sa addini sun fi yawa bisa wanda suke addini amma wanda yake addini ya yi imani da ranar lahira kamar yadda yake imani da tauhidi wannan kissa ce wacce tana cikin labarukan su kuma Allah ya tabbatar mana da ita tabbatar mana da ita a cikin alqur'ani al-mithalu thalith misali na uku fi qissati alqawmi alladhina kharaju min diyarihim firaran min almaut a kissar mutanen da suka fita daga gidajensu suna masu guduwa daga mutuwa saboda ana yin wato annoba wa hum ulufun hali su dubunnai ne fa amatahum Allah sai Allah ya dauki ransu gabaki daya thumma ahyahum sannan ya rayar da su wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala akan wannan Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut baka ga waɗanda suka fita daga cikin gidajensu ba alhali su dubunnai ne hadar al-maut suna masu tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah ya ce musu ku mutu thumma ahyahum sannan Allah ya rayar da su kaga fa qala lahum Allah mutu Allah ya ce musu ku mutu ai ba sai an ce sun mutu ba saboda in Allah ya ce abu ya faru shikenan ya faru thumma ahyahum sannan Allah ya rayar da su inna Allah la dhu fadlin ala nas Allah haƙiƙa mai yawan falala ne ga mutane walakin aktharun nasi la yashkurun amma mafiya yawan mutane ba sa godiya ga Allah al-mithalu rabi misali na hudu fi qissatil mar fi qissatil ladhi marra ala maita a kissar wanda ya wuce wata alƙarya wadda ta riga ta zamanto wato kufai fastaba'ad an yuhyiha Allah Allah ta'ala sai yake nisan da cewa ta yaya za a Allah ya rayar da wannan alƙarya ce wanda yake yanzu babu alama gidajen duk sun zamanto wato kango babu kowa a cikinta fa amatahu Allah mi'ata am sai Allah ya ɗauki ransa yayi shekara ɗari a mace thumma ahyahu sannan Allah ya rayar da shi wa fi dhalika Allah ta'ala Allah ta'ala yace au kallazi marra ala qarya ko kuma ka basu labarin wanda ya wuce ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali tana a kan wato samanta wato ma'ana ta riga ta zama to kufai qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ta yaya Allah zai rayar da wannan bayan mutuwarta mi'a فأماته الله مئة عام سي الله يدوكرنسا شكرا دري sannan ya سنن يتايد shi. Ƙala kam labith sai Allah ya ce masa shekara nawa iya mudda nawa ka kasance qala labithtu yawman aw ba'da yau. Ya ce na kasance ne na zauna wuni ɗaya ko sashen wuni ban bal mai ata am ce ka zauna ne shekara ɗari fangor ila ta'amik ka ka dubi abincinka wa sharabik da wato abin shanka lam ya ta sanna ba abin da ya same shi wanzur ila himari sannan kuma ka duba ka ga wato jakinka wali naj'alaka ayatan linnas dan mu sanya ka ka zamanto aya ne ga mutane wanzur ila al'izam ka duba ka ga kasusuwa dan ga jakin ga wato kayan abincin yana nan amma jakin ya zamanto mushi ya zamanto kashi babu alamar tsoka babu alamar fata babu komai sai kasusuwa wanzur ila al'izam ka duba ya zuwa ga wato kasusuwa kaifa nunshizuha yanda muke tayar da su mu rarraka ba su mu hada su ya zamanto wato a kwarangwal din ya bayyana a surar kashi thumma naksuha lahma sannan mu tufatar da su da lahama da nama ta bayyana lahu yayin da wannan ya bayyana a gare shi ya ga wannan aya qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir na san cewa Allah yana da iko bisa komai to waɗannan abubuwa guda biyar a suratul baqara yana daga cikin abin da suratul baqara ta yi tamizi da shi misalai da suka tabbatar da wato tayarwa ah, na hudu kai gane uku al almithalul khamis na biyar fi qissati ibrahim al-khalil a cikin kisar annabi ibrahim al-khalil badadin Allah hina sa'ala Allah ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyi al-mauta yayin da ya roki Allah ya nuna masa yaya yake rayar da wato matattu bayan sun mutu fa amarahu Allah an yadhbaha arba'atan min at-tayr sai umarci shi ya yanka wato tsuntsaye guda hudu wa yufarriquhunna ajza'a ya rarraba su kashi kashi kaso kaso alal jibal akan wato duwatsu allati haulahu wanda suke kewaye da shi thumma yunadihin sannan ya kira su fatalta'imul ajza fatalta'imul ajza sai ga dukkan wato san san sai su rinka sai su tashi su haɗu ɗawi su ya je ya haɗu da ɗawi tattabara tattabara بعضها فتلتهم الاجزاء بعضها الى بعض سي ساشن su duk su hade tare da sashi wa yatina ila ibrahim sa'aya tuzo ma annabi ibrahim suna masu wato gudu wa fi dhalika ta'ala akan wannan ne allah ta'ala yake cewa wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta ka yayin da ibrahim yace ya ubangiji na nuna min yaya kake rayar da matattu qala awalam tu'min yace to baka yi imani bane qala bala yace a na yi imani walakin liyatma inna qalbi amma dan zuciyata ta nutsu qala fa hudh arba'atan min at fasurhunna ilayk yace ka ɗauki wato guda hudu daga cikin wato tsuntsaye fasurhunna ilayk sannan <clears throat> wato ka yayyanka su sun jal ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan ka sanya a kowane wato a kowane dutse ka sanya a yanki daga ciki sun hunna sannan ka kira su ya'ti naka sa'aya za su zo maka suna masu gaggawa wa alam anna allaha azizun hakim ka sani cewa allah mabuwayi ne mai hikima fa hadhihi amthilatun hissiya waɗannan misalai ne waɗanda suke na gani da ji a, waɗanda suke sun afku wato waɗanda suke tabbatattu tadullu ala imkani ihya'il mauta duk suna nuni a kan cewa rayar da matattu zai iya yiwuwa domin abinda zaka kula hankali ba zai iya ba zai rayar da matattu ba domin a cikin hukuncin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين wato shi hukuncin hankali akwai abin da zai yiwu akwai abin da ba zai yiwu ba akwai abin da dole ne akwai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba sauran abubuwa ku duk za su iya yiwuwa abin da yake ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin hukuncin hankali um, ka ce alal misali ka ce a tara ɗaya da ɗaya ya zamanto uku a wannan hankali bai taɓa ɗaukan wannan mustahil ne abin da yake wajibi ne ya zamanto kan cewar ya faru abin da zai zamanto kan cewa wajibi ne a wannan abin ya faru shine kamar ka riƙe dutse kana juya shi dole ya zamanto da'ira zai wannan hankali zai iya zai cewa wannan dole ne amma ka ce kana juya dutse haka amma ya tafi straight line haka hankali ba zai ɗauki wannan ba da yawa daga cikin abubuwan da ke cikin mathematics da geometry da trigonometry duk irin wannan ne hukuncin hankali amma sauran abubuwa ga baki ɗaya hankali a wajensa zai ce a'a wannan mulkin zai iya yiwuwa yanzu kamar alal misali a jefa dutse dutse ya dawo ƙasa wannan a wajen hankali dole ne ko ba dole ba ne ba dole ba ne za ka iya jefa dutse ya ta tafiya hankali zai iya ɗaukan wannan a ce imana eh, zai iya yiwuwa idan ya zama to babu abin da zai janyo shi hankali zai iya ɗaukan wannan amma hukuncin yau da kullum ne ya sanya shi cewa aka jefa dutse sama ƙasa yake dawowa to a ce mutum in ya mutu a dawo da shi bayan ya mutu a wajen hankali zai iya cewa eh, wannan zai iya yiwuwa domin ga ga ga ga tsirrai za ka kan cewa bayan damuna wuri ya kekashe hmm, ciyawa ta zamanto ta zamanto yalo har ta zamanto ma babu alamarta amma daga an ta bushe daga an yi ruwa sai ga ta fito ta sake wato ta sake rayuwa bayan da da ta mutu da haka zai iya yiwuwa musamman musamman ma ga misali ko ma babu misali hankali zai ce a wannan zai iya yiwuwa in ya ga irin wannan sai ce eh dama na ai dama hankali ba zai ce ba zai yiwu ba to ihya'ul mumta yana daga cikin wannan hankali ba zai taba kore wannan ba zai iya cewa mumkin zai iya yiwuwa haka ta faru to ballantana kuma ga waɗannan misalai waɗanda Allah ta'ala ya kawo wa qad isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayat akwai an yi nuni ga abin da ya gabata na daga ayoyi wanda Allah ta'ala ya sanya Isa bin Maryam kamar annabi Isa dan Maryam min ayati Isa bin Maryam ayar an ayoyin annabi Isa dan Maryam fi ihya'il mauta a cikin rayar da matattu shi ma wannan labari ne wanda yake sananne yana cikin tafan Bani Isra'il yana cikin tarihin Bani Isra'il kuma duniya ta ji abin ya yadu an ji wa ikhrajuhum min quburihim bi idhnillah ta fitar da su daga cikin kaburburan su da izinin Allah wa amma dalalatul aqli amma abin da yake wato dalilin hankali akan tashin alkiyama akan wato rayar da matattu bayan sun mutu fa min wajhaini ta fuska biyu ne ahaduhuma fuska ta farko anna Allah ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima Allah shine ya kage halittar samai da ƙasa da abin da ke cikin su khaliquhuma ibtida'an shi ya fare su da farko da babu su ba kuma wata wani aka taba yi ba sannan ya zo ya gani ya zo ya kamar sa wal qadiru ala wal qadiru ala ibtida'il khalqi la yu'jizuhu an i'adati wanda yake da iko ya fara halitta ba daga komai ba to dawo da halittar bayan da babu su wannan ba zai gagare shi ba idan da yayi da ba su da da su zero ne daga zero ya dawo da su to yanzu kuma ya sake mayar da su bayan da sun zamanto wani abu wannan zai gagare shi idan yi daga farko din bai gagare shi ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yabda'u sun khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi ne wanda ya faru halitta sannan ya ke mayar da halitta wa huwa wa alai wannan shi ya fi sauƙi ma a gare shi wannan hankali yana nunawa domin wanda zai yi daga babu da kuma wanda zai yi da yake akwai asalin sannan kawai asalin zai daɗa ƙara dawo da shi ne dawowar ya fi sauƙi wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce kama ana awwal khalqin nu'idu kama yadda muka faru farkon halitta haka za mu dawo da shi wa'adan alaina alƙawari ne a akan mu inna kunna fa'ilin haƙiƙa mu masu aikatawa ne wa Allah ta'ala kuma ya ce amiran bin raddi ala man ankara ihya'il idham yana mai umarni da ayi raddi ga wanda ya yayi inkarin rayar da kasusuwa wa hiya bayan sun riddige sun zamanto turbaya qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ce ne wanda ya halicci kasusuwan a marar farko shine zai rayar da su wa huwa bi kulli halƙin alim kuma shi wato masani ne dukkan halitta athani na biyu anna al-ardu maita ƙasa tana zamantowa matatta ke ƙasassa, hamida ke kasassa laysa fiha shajara tun fiha shajaratun babu wata koriyar bishiya a cikinta a bayanta fayanzilu alaiha al-matar sai ruwan sama ya sauka akan akanta fatahtazzu a ahya sai ga ta yi motsi ta zamanto koriya rayayya fi hannun kulli zaujin bahij a cikinta akwai daga dukkan dangi wanda yake mai kayatarwa mai kyau wal qadiru ala ihya'iha da mautiha mai iko akan rayar da ƙasa bayan mutuwarta ƙadirun ala ihya'il amwat mai iko ne akan rayar da matattu duk shekara Allah yana yin wannan haka za ka gani yadda damuna take ka kwatanta damuna da rani waye isi irin wannan ba inda mutane ma babu kowa a can cikin daji can cikin dawa da ya zamanto wato ya zamanto ruwan kasa kasa sai ka ga nan da nan cikin bayan watan in ka zo cikin damuna sai ga ya koma ya zamanto kore shar to wanda yake da iko akan yayi irin wannan a ce duk abin da yace zai yi zai gagare shi kuma mutum ma ya tsaya ya duba girman halittar Allah mana kai ka duba girman halittar Allah ka ga kanka kai menene kai in kana tafiya a cikin jirgin sama ka ga birnin Kano ga baki daya inda yake bai fi dan haka wa dan cito haka farkon da wata ran muna tafiya a cikin jirgi aka nuna mana aka ce kun ga can wajen can eh, eh, eh, mai tukin jirgin sama yake cewa a gefen damanku kuna a birnin da kuke gani birnin Paris ne a zuciyata ce yanzu duk wannan ita ce Paris din da ake ta magana ta da ta nan to haka duk abin da aka dade aka yi aka yi gurmutsu ana ginawa shekara da shekaru ka gan shi dan ka kana ganin sa a sama to kana ganin abin nan din mutum to ka tsaya ka duba na Allah ka duba sararin samaniya sannan ka ce yanzu wanda ya irin wannan duk wani abu da ya ce zai je gagare shi ai wannan hankali ma hankali ya ishi mutum قال الله تعالى الله تعالى يتي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة daga cikin ayoyin Allah sai kaga ƙasa ta zamanto wato tana kaskantatta fa idza anzalna alaiha alma ya idan muka saukar da ruwa a gare ta ihtazzat sai ta girgidi wato ta kyautata ta takawata wa rabat ta wato ta tofo innal ladhi ahyaha wanda ya rayar da ita la muhyil mauta mai rayar da matattu ne kaga wannan dalili na hankali na alqur'ani Allah ya sanya wannan duk shekara ana gani ce innal ladhi ahya'aha wanda ya rayar da ita kuma hakika ai rayuwa ce dan yayin da ya zamanto ake wato lokacin da ake rani idan ƙasa ta zamanto ke kasassa hatta dabbobi babu su daga an yi ruwa sai ga waɗansu irin ƙwari sun bayyana waɗansu irin tsuntsotsi sun bayyana sai ga rayuwa ɗin ta tashi da ina waɗannan suke daɗi ina suke Allah ya rayar da su bayan mutuwarsu sai sa Allah ya ce innal ladhi ahyaha wanda ya rayar da ita kamar kasar gabaki ne ta rayu ba kawai da tsirrai ba hatta da wato halittu waɗanda Allah ne kaɗai ya san su wanda ya rayar da ƙasa la muhyil mauta wallahi mai rayar da matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir haqiqa shi mai iko ne bisa komai wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka mun saukar da ruwa mai albarka daga sama fa ambatana bihi jannatin wa habbal hasid muka wato fitar da muka fitar da wato ƙoramu muka fitar da lambuna aljannatai da wannan ruwa wa habbal hasid da kuma ƙwaya wadda ake girbewa wan nakhla basiqatin da duwatsu da wato dabinai basiqatin masu tsawo laha tal'un suna ɗauke da wato nono wanda yake cikakke rizqan lil ibad arziki ga bayi wa ahayna bihi baldatan maita ko muka rayar da ƙasa wadda take mai ƙasar sama tatta kadhalika al khuruj kamar haka za ku fito ana al qiyama wa qad dalla qaumun min ahli al waɗansu mutane daga cikin makarkata sun bace fa ankaru azabal qabr suka suka inkarin azabar kabari suka ce babu wata azabar kabari wa na'imahu da ni'imar kabari za'imina anna dhalika ghairu mumkin suna riyawa cewa wannan ba zai yiwu ba li mukhalafatil waqi dan ya saba abin da ake gani can mun yi waɗanda suke inkarin tashin alkiyama yanzu kuma akwai wanda suke inkarin azabar kabari qalu fa innahu law kushifa anil mayyit fi qabrihi law wujida kama kana alayhi domin suka ce da za a yaye da za a yaye a ga halin wato wanda ya mutu a cikin kabarinsa za a ga inda yake haka yake wal lamya ta yataghayyar bisi si'atin wal adhiq kabari kuma bai canza ba da matsewa ko da yalwa wa hadha mu batil wannan riyawa su, wato bata ce karkata ce bi shar'i shari'a ta tabbatar da cewa wannan bata ne wal hissu da abin da ake gani wal aql da kuma hankali amma shar amma dalilin shari'a faqad sabaqat an-nusus dallatu ala thubuti adhab al-qabr nassosi da suke tabbatar da wato da suke duni ga tabbatar azabar kabari sun riga sun gabata wa na'imihi da ni'imar kabari fi faqrati ba a cikin faqra ta biyu wato abu na biyu daga cikin abin da imani da ran lahira ya kunsa mimma yaltahiqu bil imani bil yawmil akhir daga abin da yake saduwa da imani da ranar lahira wa fi sahih al bukhari ya zo a cikin sahih al bukhari min hadith ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su qal yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'd hitan al madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga waɗansu wato lambun daga waɗansu gonaki na Madina fasami a sauta insanaini ni fi hima. sai ya ji sautin waɗansu mutane guda biyu ane musu azaba a cikin kaburburansu wa zakar alhadith ya ambaci hadisin har ƙarshen sa wa fihi a cikin hadisin anna ahadahuma kana la yastatiru min albaul ɗaya daga cikin su ya kasance baya yin sutura daga wato bawali kada ya rinka samun jikinsa yayin da yake bawali wa fi riwayatin min bawlihi daga bawalinsa wa annal akhar ɗayan kuma fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yin annamimanci yana ɗaukan zance daga wajen wannan ya ɗau zance zuwa wancan domin ya ɓata tsakani to saboda kaga wannan dalili ne na shari'a da ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya kuma gaya masa habbai cewa ga abin da yake faruwa wa amma alhissu amma abinda ake mushahada da shi fa inna na'ima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasih wanda yake bacci yakan yi mafarki ya gani a cikin mafarkinsa cewa yana waje wanda yake ne yalwa ya hiju bahij wuri wanda yake mai yalwa sannan kuma kyakkyawa ya tana'amu fihi yana cikin ni'ima aw annahu kana fi makanin dayyiqin muhish ko kuma yana cikin wuri wanda yake takurarre wanda yake wato mar wanda babu kowa a wajen ya ta'allamu minhu yana jin raɗaɗin kasancewa a wannan wajen wa rubbama hayanan ahyanan mimma ra'a wani lokaci ma sai ya farka daga abin da ya gani a cikin mafarki yana ta gudu. wa ma'a zalik tare da wannan fa huwa ala firashihi yana nan akan shimfidarsa fi hujratihi a ɗakinsa alama huwa alaihi a halin yanda yake kun san yara da lokacin a lokacin yayin da mutane suke yara yaro yana son a ce ya samu keke sai mafarki kan cewa an ba shi har gashi ma an sa masa mukullin ya rike ya tashi daga bacci hannunsa ya yi haka ya buɗa sai ya ga babu komai amma lokacin farin cikin tamkar wato yana kan kekenni to irin wannan tana faruwa ko kuma ka ga ana bin mutum ana bin mutum mm, wani abu da kake jin tsoro yana binka sai ka farka sai ka kan cewa ashe bacci kake kace alhamdulillah ashe a mafarki ne amma za ka ga abin kamar haka ne hakika ne to wannan ahul mauti mutuwan bacci dan uwan mutuwa ne ولهذا سماه Dan haka Allah ya kira يكرا شي وفاتي قال ta'ala تعالى الله تعالى ya الله يتوفى الانفس حين موتها الله yana dauka yana yima yana ya hukunta wafati shine mutuwa ga rayuka yayin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiha da wadda da ran da basu mutu ba ran da bai mutu ba a cikin baccinsa shi ma Allah yana masa tawafati yana Fati sa fa yumsiku allati qada alaiha al wanda Allah ya hukunta mutuwa ran da Allah ya hukunta mutuwa a kansa sai ya rike shi wa yursilu al-ukhra ya saki ɗayan ila ajalin musamma har zuwa ga ajali abin ambato shine ajalin mutuwa wa amma al-aqlu amma hankali da yake tabbatar da azabar kabari da ni'imar kabari fa inna na'ima fi manamihi yara ru'yal haqq mai bacci a cikin mafarkinsa yakan ga wato yakan yi mafarki na gaskiya al muqabiqatu lil waqi wadda take daidai wadda wannan mafarkin yake daidai da abin da yake faruwa wa rubbama ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifati ma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa yadda Allah ya halicce shi a sifarsa wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan wanda kudi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sifarsa ya ganshi tabbas wa ma tare da haka fanna'imu fi hujratihi ala firashihi mai baccin yana kan sa a ɗakinsa ba'idan amma ra'a yana mai nisa daga abin da ya gani fa idza kana hadha mumkinan fi ahwali dunya idan wannan a halayen abubuwan da ke gudana yau da kullun a rayuwar duniya mai yiwuwa ne afala yakunu mumkinan fi ahwali afala yakunu mumkinan fi ahwali al-akhirah me zai sa ba zai zamanto mai yiwuwa ba a halin lahira daga mutum yana kwance ba abin da yake canzawa daga inda yake daga sifar kwanciyarsa amma abubuwan da ransa abubuwan da suke gudana tare da ransa Allah ne kaɗai ya sani saboda haka wannan ya wannan ba abin abu ne wanda yake za a ce garibi ko abu wanda yake ba ko mara yiwuwa ba a cikin wato azabar kabari wa amma atimaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa anil mayyit fi qabrihi lawujida kama kana alayhi amma dogaransu da a cikin riyawarsu da cewa da za a buɗe wato kabarin da mutumin da ya mutu yake za a same shi kamar a yanda yake yanda ya kasance wal qabru lam yataghayyar kabari bai canza ba bi si'atin wala dhiq bai zamanto mai yalwa ba bai zamanto takurarre ba fa jawabuhu min wujuhin jawabin kan wannan ta fuskoki kamar haka al-awwal na farko annahu la tajuzu mu'aradatu ma mu'aradatu ma ja'a bihi shar bi mithli hadhihi shubuhat baya halatta ka ce za ka yi wato za ka rusa abinda shari'a ta zo da shi da irin waɗannan shubuhohi da irin waɗannan rikice-rikice addahida waɗanda suke wato waɗanda suke rusassu allati law ta'ammala al-mu'arib biha ma a bihi shar haqqa ta'ammul la'alima butlan hadhihi shubuhat da mai tunani da shi wanda yake wato fito na fito da abinda shari'a ta tabbatar da zai yi tunani akan abin da shari'a ta zo da shi tunani na gaskiya da zai san cewa wannan shubha da rikici da yake kawowa ba shi da asasi an ce wa qad an ce wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahm da yawa wanda yake aibata magana wadda take ingantatta dalilin da yasa yake aibata ta min al-fahm as-saqim mummunan fahimtar ce su'ul fahm ne da yana da ingantacciyar fahimta da ba zai aibata maganar ba athani dalili na biyu anna ahwalal barzakh cewa halayen rayuwar barzakh rayuwar kabari min umuril gaib yana daga cikin al'amuran gaibu allati la yudriku hal his wanda ji da gani da ɗanɗano da sauransu ba zai iya gane su ba walau kunta walau kanat tudraku bil his da a ce ana iya gane su da ji da gani da ɗanɗano da makamantan wannan la fatat fa'idatul imani bil ghaib da fa'idar yin imani da abin da yake gaibu da ba shi da ya kubce wala tasawa mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fi tasdiq biha da waɗanda suke imani da gaibu da kuma da sai su zamanto daidai da waɗanda suke musu a cikin wato ba da gaskiya da gaibu الثالث dalili na uku annal azaba wa na'im cewa da azaba din da ni'ima wa sa'atal qabri wa dhiqi da yalwar kabari da takurarsa innama yudriku hal mayyit duna ghairihi shi mataccen shine yake ji ba wani sala kai nan ka zo kana ta mutu kana ta musu kana ta musu kana ta musu inda ka inda ka san abin da mataccen yake ce maka da zai ce kai da Allah ka daina wannan musun kai in za ka yi min addu'a kai min addu'a shi ya san abin da yake ciki وهذا كما يرى النائم في منامه انه في مكان ضيق موحش كما yadda mai bacci ne yake gani a cikin mafarki cewa yana waje wanda yake takurarre waje wanda yake babu kowa a ciki aw fi makanin wasi'in bahij ko kuma yana waje wanda yake mai yalwa mai ni'ima wa huwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamuhu dangane da waninsa kuwa shi wajen baccin sa bai canza ba yana ganin ba wani kawai yana ta bacci huwa fi hujratihi yana cikin ɗakinsa wa baina firashihi wa ghita'ihi yana tsakanin shimfiɗarsa da bargonsa wa laqad kana an sallallahu alaihi wasallam yuha ilai annabi sallallahu alaihi sallam ana yi masa wahayi wa huwa baina ashabihi yana cikin sa fa yasma'u al-wahyi yaji wahayi yaji wahayi wa la yasma'uhu as-sahaba sahabbai ba sa ji wa rubbama yatamathalu lahu al-malaku rajula sau da yawa ma sai ga mala'ika ya bayyana a gare shi a matsayin a sifar mutum fayukallimahu ya yayi masa magana wasu sahabatu la yarawna raunar malak malak sahabbai ko ba sa ganin mala'ika wala yasma'unahu ba sa ji kamar yadda yake ce ma Aisha yace ya Aisha hadha Jibril wa alayki salam Jibril ne yake yake gaishe ki tace wa alayhi salam tara ma la nara eh, tace shi ma Allah shi ma sallamar Allah ta tabbata a gare shi kana ganin abin da ba ma gani shi suna kwance matarsa ce kullum suna tare amma shi yana gani abin da ita ba ta gani to haka zalika kamar mutumin da yake bacci yana mafarki ga abin da yake gani ga tashin hankalin da yake ciki ko ga ni'imar da take ciki amma kai kana ganin mutum ne kawai yana kwance yana bacci a sa saboda haka halin ruhi Allah ne kadai ya san da shi anna idrakal khalq mahdud cewa abin da wato halitta idrakin su mahdud iyakantacce ne ba wanda zai gane wannan kuwa sai yan zamanin nan yayin da aka samu ci gaban zamani bima makkanahumullahu ta'ala min idraki da abinda Allah ya ba su ikon su riske shi su gane shi wala yumkinu an yudriku kull mawjud ba zai yiwu ba zai yiwu su yi idrakin su riski dukkan abinda yake yake me ba muna gani yanda a cikin duhu kare yana gani kai ba gani sai ka ana cikin duhu kana zaune sai ga kare ya tashi a guje saboda ya akwai abin da ya gani ko kuma ya shinshino kai ku ba iya shinshinansa ko ya ji sauti wanda kai baka ji ba gaje mage ba shi da ido amma zai tafi ba zai ci karo da komai ba abin zai gani kai ba za ka iya ganinsa ba kuma yanzu ɗin gashi na an tabbatar an ce iyakacin haske ina yana da faɗi abinda kawai kake gani a cikin haske wani ɗan takurarren waje ne wanda ake ce ma visible spectrum sama da haka ultraviolet ƙasa da haka infrared ba ka gani amma akwai a cikin halitta Allah da suke ganin sa ilimi ya tabbatar da wannan shi yasa kaga yanzu ake yin kamera da ake yin tabarau na infrared in aka yi maka tabarau na infrared cikin dare za ka rinka tafiya za ka rinka gani kamar kare in ka sa wannan tabaran amma da kaga idrakin ka mahdudi ne ba ka gani ba to wannan a cikin abin da yake kenan na duniya din nan ka gani ina kuma ga abin da yake rai ruwa ka san kana da rai amma baka taba ganin yare inna yake ba tsuntsu ne shi iska ce shi mutum ne shi a ina yake ka akwai ran kuma kana gani shi ne yake fita mutum ya mutu a'a baka taba ganin sa ba to baka san rai ba ma da yake tare da kai da ba za ka taba inkarin sa ba dan duk wanda ya inkarin rai mahaukaci ne dan yayi inkarin yana na ya ce babu shi kenan to ka tabbatar da rai akwai shi amma kuma baka san shi ba ya'ani baka da idrakinsa ba kai idrakinsa ba domin yanzu za a ce ka sifanta mana arruh ka sifanta mana soul ko spirit kamar yadda suke faɗa ba za ka iya ba duk equation ɗin duniya duk equation ɗin duniya ba za ta kawo maka equation ɗin rai ba duk formula da za ka kawo ba za ta gani ba saboda ka ga idrakin ka mahdud to wanda ku ya zamanto haka to ai ga dole kuwa ya zamanto mai tawalu mai kaskantar da kai ga Allah fassamawatu sab'u sammai bakwai wal ardu da ƙasa wa man fihi da abin da ke cikin su wa kullu shay'in da kuma kowane abu yusabbihu bihamdillah yana tasbihi da godiya ga Allah tasbihan haqiqiyya tasbihi na sosai yusmi'uhu Allahu man sha'a min khalqihi ahyanan Allah yana jiyar da wanda ya so daga cikin halittarsa wani lokaci Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko ba wani abu kace yana tasbihi da gare shi wa ma'a dalik tare da haka huwa mahjubun anna boyayye ne a gare mu ba ma gani wa fi dalika yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da ƙasa da abin da ke cikin su duk suna yin tasbihi a gare shi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da godiya ga Allah walakin la tafahuna tasbihahum amma ba ku fahimtar tasbihin su wa hakadha ash-shayatin wal jin hakadha shaytanu da aljanu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaba suna tafiya a bayan ƙasa su kai su komo وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا لقراءته الجنو سنزو وجن سن حلتو وجن النبي صلى الله عليه وسلم سكا سوراري قراءة وأنصتوا سكي كوي وولوا إلى قومهم منذرين سكا كوما ورمتا ننسو سنا ما سجر قدي سنا ما سوازي ومع هذا تارى دو ونن فهم محجوبون أن أنكي أم أويس دا جريمو باما جنوسو wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa akan wannan ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan ya ku bani adam kada ɗan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kama yanda ya fitar da iyayenku wato Adam da hawa daga cikin aljanna yanzu yau libasahuma yana cire musu yana wato yana cire tufafinsu daga gare su li yuriyahuma sawatihima domin ya nuna musu tsaraicinsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun mu mun sanya shaydanu su zaman to waliye ga wanda ba sa imani wa Kanal kana al khalq la yudrikuna kull mawjud to idan ku ya tabbata cewa halitta ba sa riskar dukkan abin da yake saman me yake akwai shi fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuri al ghaib wa lam yudriku bi halatta ba su yi inkarin abin da yake tabbatacce ne daga cikin al'amuran gaibu wanda yake ba su riske shi ba yanzu wani lokaci ba an ji tasbihin tsakuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsakan kwani aka ji su suna tasbihi sahabbai ya ji sahabbai suka ji saboda aka tasbihi ne na hakika kamar yadda Allah ya faɗa amma Allah ya ce ba ma ganewa amma wani lokaci sai Allah in ya so sai ya jiyar da bayinsa kamar yadda Allah ya jiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suke tare da shi aka ji ya dauki tsakuwa aka ji ta tana tasbihi da duk sahabbai da suke wajen suka ji ta tana tasbihi gaskata abin da Allah ta'ala ya faɗa suka ga abu ne wanda yake maujud saman ne amma kuma gashi ba ma saninsa ba ma riskarsa to ballantana kuma abu wanda yake gai ya riga ya ɓuya a gare mu nisa nisa mai tsananin zurfi ne a cikin sha'anin gai. sai mu ce za mu yi inkarinsa don ba mu riske shi ba shi yasa babban abin da ake babban abu babban wazifar hankali hankali ya gane iyakarsa idan mutum hankalinsa ya gane iyakarsa to shi kenan ya zamanto salimi ya zamanto lafiyayye amma yadda bai gane iyakarsa ba to wannan wata alama ce ta rashin hankali yayin da ya zamanto bai san iyakarsa ba alama ce ta rashin hankali in yana yayin da yake tsammanin ya san komai to alama ce ta kan cewa hakika ba shi da hankali to yayin da kwai ya san kan cewa bai san komai ba to zai iya to wannan shine wanda yake wato imani da gaibu zai zamanto mai sauki a gare shi musamman yayin da ya zamanto kan cewar ya ji kuma ayoyin Allah kamar yadda Qur'ani yake tasiri a cikin asalin halittar mutum dan wani lokaci alqur'ani ba hankali yake fitabi ba yana fitabin asalin fitrar mutum asalin halittar mutum wannan bukatuwar ta mutum ya zamanto bawa na Allah bukatuwar na mutum ya zamanto yayi kaskantar da kai ga Allah bukatuwar mutum ya ji kan cewa ya yi imani da wato wanda yake mahaliccinsa wanda yake mai iko bisa komai wannan wata bukata ce da take cikin asalin mutum to sau da yawa ƙur'ani yana mukhatabar wannan ne to in ya haɗu da wannan da kuma hankalin mai hankali wanda ya isan iyakarsa to wannan sai ka ga imani ya sauƙaƙa a gare shi to Allahu musta'an da mun ce yau za mu ƙara littafin amma qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala sai gobe insha Allahu in Allah ya kai mu sai mu ƙara ginshiƙe na shida shine al-imanu bil qadar سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايه سي انا زعيم بني مؤذر ده جريش بارك